wannan tambaya ce aka aiko guda biyu ne duk akan harkar cryptocurrency ne yake cewa malam da Allah ina da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko akwai wata harka da ake ta cryptocurrency harkar digital currency kamar misali akwai wani application na binance ne wannan to na to ba bitcoin ya ce ba binance ko binance za ka yi download eh? binance binance shi yana daga cikin cryptocurrency din kenan o oh, suna application din ne to application din binance za ka yi download ka shigar da bayananka har da bvn wajen yin rijista dandali ne na siye da sayarwa za ka saka kuɗi a ciki a matsayin jari za ka dinga sayan coins yayin da ya faɗi kai kuma za ka siyar yayin da ya tashi za ka iya saya dala goma kai kuma ka siyar dala ashirin amma fa malam duk kana wannan ne baka san da wa kake ba in ka gama kuma za ka iya turo kudinka da ribarka cikin akawunt ɗinka ka cire to malam yaya matsayin wannan harkar a musulunci idan ta halatta ta ya mutum zai kiyaye riba a cikinta e to shi ah, bitcoin ɗin bitcoin A malamai har yanzu suna ta, ta baba kan ya kamata su ɗauke shi su ɗauke shi a matsayin kuɗi ko kar su ɗauke shi a matsayin kuɗi babu wata hujja da ta nuna cewar ba za a bashi matsayin kuɗi ba idan ya riga ya samu karbuwa ana ta'amuli da shi tsakanin wato mutane masu yawa kamar yanzu kamar shi bitcoin yadda ya zamanto akwai manya-manyan kamfaninnuka na duniya da suke amfani da shi akwai manya-manyan 'yan kasuwa da suke amfani da shi bambancin kawai shine cewar akwai kasashe da ba su yadda da shi ba to rashin yardar ƙasa da shi wannan ba zai mayar da shi ya zamanto cewar ba kuɗi ba domin kamar shi kuɗi abu ne da ya samu wato yarda ta mutane imam malik yana cewa da mutane za su yanyanka fatar wato fatar shanu su mayar da shi kuɗi a tsakaninsu to da sai in ce kada su riba a kai ba zan yarje musu su riba zan ƙi musu yin riba a kanta wato ta zama kuɗi to kuma wannan ma'ana shine malaman tattalin arziki ma suka ɗauka kan cewa shi kuɗi istilahi ne domin hatta wannan takarda da muke amfani da ita ai ba ta da kima ta kan kanta kimarta a kan karfin hukuma ne da ta ba ta cewar ta aminta a kan yana da kima kaza da ne ake cewa kudin takarda a maimakon zinare ne da babban banki yake rike da shi da asalin yadda aka samu kudin takarda kenan shaida ce ta cewa wannan takardar tana maimakon zinare nauyi kaza amma daga baya lokacin shekara 1974 lokacin richard nixon yana shugaban kasan america ya yanke ya raba dalar america daga gold standard da idan mutane suka tara dala ta america za su iya karban gwal daga america ya ce babu wannan saboda haka aka yanke alakar kudin takarda da abinda take da abin take a matsayinsa na zinare ko azurfa ko makamancin wannan ya zamanto tattalin arzikin ƙasa shine yake tabbatar da kimar abinda wannan takardar take misaltawa to amma ba sharaɗi ba ne kan cewa sai wannan kuɗi wannan sai kuma yanzu aka zo aka samu mutane waɗanda suka ƙirƙiri kuɗi suka ƙirƙiri kuɗi ta hanyar da babu wanda yake da iko a kansa wani banki ko wata hukuma ba ta da iko a kansa kowa zai iya yin abin da zai sanya shi ya mallaki wannan kuɗin wato kamar yadda za ka ma'adanai za ka je ka yi ƙoƙari ka samo ma'adani idan ka samu wannan shine maimakon wahalar da ka sha to su ma haka ake yin ƙoƙari a sami ƙimar wannan kuɗin abin da suke kira mining idan ka je ta tsarin a tsarin abinsu program ɗinsu na kwamfuta za ka iya samun wannan kuɗin to kai ba muna magana yadda za ka samu kuɗin ba ne a asali a'a kuɗin suna nan sun zamanto ana mubadala da su ana cinikinsu saboda haka idan yayin da suka in dai in an yarda da hukuncinsu a matsayin kuɗi wanda ni shine matsayina a domin hujjar su akwai akwai malamai kamar malamin mu Sheikh Muhiddin Al-Qurradaghi da yake ganin cewa tunda babu izinin hukuma ba za a ɗauke su a matsayin kuɗi ba to izinin hukuma ba sharaɗi ne a cikin kuɗi ba kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya faɗa abin da yake tabbatar da abu ya zamanto kuɗi ya zamanto yana da amincin mutane ya zamanto kuma kan cewar ana iya mubadala da shi ana iya a saye da sayarwa da shi na uku kuma ya zamanto yana iya rike kima me iya rike kima mutum ya yadda ya bayar da gidansa ya karbe shi idan ka san ba zai iya rike maka kima ba za ka ba da gidanka ba a biya ka to in ya samu wannan a cikin zukatan mutane wannan ya zamanto kuɗi ba sai da izinin hukuma ba to tun da ku ya zamanto kuɗi dole zai ɗauki hukuncin kuɗi cinikin kuɗi dole ya zamanto yadan biyar saboda haka idan ka shiga kana yi ba sharaɗi bane sai ka san wanda kake mu'amala da shi ba sharaɗi bane sai ka san wanda kake mu'amala tare da shi idan dai wanda yake za ka yi mu'amala tare da shi ka san cewar wato ya mallaki wannan kuɗin saboda haka ka sayar masa ya baka a wannan lokacin ba da jinkiri ba ba ka ce kana tunanin a yi ƙarshen a farkon shekara kudin zai tashi ba sai ka ce to na saya amma ba zan karɓa ba sai ƙarshen shekara to in kai wannan an samu riban nasa haka zalika kuma ba za ka yi shi wannan app ɗin da za ka yi ba za ka yi margin ba ba za ka yi margin trading ba kamar alal misali kana da kuɗinka dala goma a ce to a ka iya cinikin har dala ɗari amma an kai cinikin dala ɗari a abinda duk aka samu ga abinda za ka rinka bani amma in kai asara daga cikin dala goma nan taka za a ɗauka dala ɗari na tana nan sauran dala cisin da na ƙara maka ba za ta tafi ba wannan margin trading in leverage wannan riba ne da ake bayarwa so idan kamar yadda inda yake a forex inda muka sha bayani a nan cewar cinikin kuɗi na kuɗin waje idan za ka yi yadan biyar kuma zai zamanto babu wannan a margin din wato leverage ya halatta to sai tambaya ta biyu ya ce ita dai wannan harka ta digital currency akwai wani kamfani da ya fito cdmx daga usa shi ma yana sai da coins yanzu a kan naira dubu talatin da biyar duk guda miliyan ɗaya duk guda miliyan ɗaya malam bai kai fucika fucika ba amma ana sa ran nan da shekara ɗaya ko sama da haka zai kai darajar dala ɗaya daidai da naira ɗari hudu da tamanin wannan shekaramin lissafi zai kuma iya wuce haka to fa malam idan haka ta tabbata naira dubu talatin da biyar za ta jawo naira miliyan ɗari hudu da tamanin za kuma su iya fin haka eh, to kun ji za kuma su iya fin haka ko su gaza haka idan haka ta faru malam me halaccin kuɗin nan don an yi haka ta faru a bitcoin ina fatan malam zai taimaka min da amsoshi na gode Allah ya mai da malam gida lafiya <laughs> to wato kun ga da haka ne ake wannan kasada ce eh, kasada ce amma ba garar ba ne ba garar ba ne in dai ka saya ka karba ka saya ka karba abinda ba shi da kima amma abin da kimarsa bata ta takara ta karya ba saboda kana kaunar cewa kimar za ta tashi ka saya babu abin da zai hana irin wannan ciniki ka saya kai ka sada in ta tashi kai riba in ta faɗi ka faɗi dama shine kasuwanci eh. in dai ka saye shi ya zamanto yadan biyar in yadan biyar ba ka saya bane akan cewar to na saye shi da farashin yanzu amma ba zan karba ba sai bayan shekara ɗaya in bayan shekara ɗaya ta yi na ga yayi sama in ce to a bani kayana don dama na riga na siya in na ga yayi ƙasa in ce ban karɓa ba na fasa to wannan ba zai yiwu ba hmm. dole ka karɓa yanzu hmm. dole ka karɓa yanzu wannan ciniki ne wanda yake a zahirin ban ga wani abin da yake ya haramta shi ba inda ya cika sauran sharaɗai abin da yake na illa a cikin bitcoin ɗin nan shine na wannan wani wanda ya rinka karban kudaden mutane cewar ga abin da zai rinka basu yana kasuwanci a bitcoin wai wani ink station mm. a ink station eh nation ko ink nation eh, eh, an kama shi an kama shi dama dan damfara ne shi abin nasa ma har da wani addini addini a ciki akwai bautar wani Allah akwai bautar shedan a ciki to yawanci mutane suna yin irin waɗannan waɗanda za su zo su ce muku kawo kuɗinku duk wata za a rinka baka wani abu ko yaushe mutum yana tunanin duk wani abu wanda kaji an ce duk wata ga abin da za a rinka baka an karɓa a kuɗinka to ka sani shigo shigo ba zurfi ne bayan lokaci kaɗan za ka ga ya tafi haka haka aka yi galaxy haka aka yi ya suna mgb mgb global um, ga sunan duk an zo an yi irinsu saboda haka a kula na'am menene tambayar ka na'am aka yi me a dama dama ai da akwai kasada akwai kasada akwai lokacin da bitcoin ya rinka tashi lokacin da bitcoin ya rinka tashi akwai mutane da suka yi kuɗi na fitar hankali da kuma ya tashi ya karye akwai mutane da suka karye hmm. saboda haka kasada ce kuma shi yasa idan mutum zai shiga cikin irin waɗannan abubuwa da zimmar cewar ah, ah, zai yi ne don wato ya rinka wato canta ya rinka canka ka cici ka cici abu da ake ce ma speculation ta wannan bai halatta ba domin nau'i ne na gara na'am wanda za su baka kudin ban gane wanda za su baka kudi a kyauta ba wata za a tuhu amma ba ɗaukar kudin yi sai ne kawai a kasuwar hada-hadar a kasuwar hada-hadar da turuma sai ka sai a cikin kasuwar hada-hadar duk da duk waɗannan ba su da duk abin da za a za kuɗi za a rinka turo maka kuɗi a bisa me to اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد آمين. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك ya Allah yan uwanmu masu larura muna roƙonka Allah ka yaye musu yan uwanmu wanda suke larura akwai yan uwanmu wanda yake ya gamu da larurar covid-19 muna roƙon Allah ka yaye masa Allah ka inganta masa lafiyarsa Allah ka gaggauta masa waraka Allah ka amintar da shi da haka akwai kuma wanda muka yake fama da ciwon zuciya dan uwanmu Muhammad Babangida Adam muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka bashi waraka Allah ka inganta masa lafiyarsa Allah ka gaggauta masa waraka abinda za a yi masa na aiki a zuciya muna roƙonka Allah ka kawo masa shi da sauki Allah kuma ka sa a yi shi cikin nasara haka zalika akwai wani dan uwan Alhaji Bello ya tafi taki neman magani shi ma muna roƙonka ya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi dacewa da waraka akwai dan uwanmu shi ma da yake fama da larura a wuri wanda yake shi shi kadai muna roƙonka Allah ka kasance tare da shi Allah ka yaye masa larurarsa Allah ka amintar da shi Allah ka kwantar da hankalinsa Allah ka yaye masa dukkan abinki ya Allah muna roƙonka dan uwan mu Alhaji Mustafa wanda Allah ya masa rasuwa yau da rana Allah ka gafarta masa Allah ka karbi kyawawan ayyukansa Allah ka yafe masa zunubansa Allah ka ɗaukaka darajarsa Allah ka haskaka kabarinsa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka kyauta bayansa Allah ka kasance tare da shi a cikin kabarinsa Allah Allah ka Allah ka karba ayyukansa nagari Allah ka yafe masa kurakuransa waɗanda suka neman addu'a akwai waɗanda suke sha'anin harkar kasuwanci suke neman dacewa akan abin da za su shiga na kasuwanci Allah ka ba su dacewa akwai wanda aka yi musu haihuwa muna roƙon Allah ka sanya albarka a abin da aka azurta su da shi akwai masu neman akwai wanda suka yi aure suna neman addu'a Allah ka ba su taufiki ya auren su Allah ka hada su cikin alkhairi Allah ka hada zukatan su cikin alkhairi Allah yan uwa waɗanda suka taimaka da abubuwan da aka yi domin samun ɗaukan matakai na rigakafi akan sha'anin wannan cuta ta corona Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka karba abin da suka yi Allah ka gani kai ne shaida abubuwan da suka yi gashi nan mun so mu dauka mun so mu tabbakawa Allah ka karba da gare su Allah ka sanya shi ya zamanto guzuri a gare su a cikin aljanna Allah ka sanya shi ya zamanto sanadiyar yayewar kuncin kabari a gare su Allah ka sanya shi ya zamanto sanadiyar samun hasken kabari a gare su Allah muna roƙon ka karbi dukkan ayyukanmu Allah ka sanya albarka a rayuwarmu Allah ka jibince mu Allah ka sanya mu a cikin salih salihan bayinka Allah ka karbi ayyukanmu sanya mu a cikin jagorori ga masu tsoron Allah Allah ka yalwata mana arzikinmu Allah ka yaye wannan tsanani da ake ciki a cikin kasar mu Allah ka yaye mana wannan cuta ta corona Allah ka ɗauke ta daga kasashen mu da sauran kasashen duniya baki ɗaya Allah muna roƙonka ka amintar da mu Allah abin da yake damun mu a wannan ƙasa na rashin tsaro Allah ka yaye mana shi wanda suka ɗauki makami suke yin barazana ga mutane mutane su garkuwa da mutane Allah kai mana maganin su Allah ka karya karfin su Allah ka da dakusar da kaifin su Allah ka iyakance adadin su Allah ka sallada bayinka akan su Allah ka sallada rundunoninka akan su Allah ka saukar da tsananinka wanda kake saukar da shi ga mujirman bayi ya qarawi ya aziz Allah ka ije mana sharrun su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin